Kalangu, studio Kalangu. yana Kalangu, studio Kalangu. yana Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci a cikin labarunmu na Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. kan labarun za ku yi cewa kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu sun yanke shawarar dakatar da dukkanin waɗansu shirye-shiryensu a wunin yau shin ko me zafi? Ministan cikin gida Bazum Muhammad yana ci gaba da rangadinsa a cikin yankin jihar Difa. A rahoton mu na musamman a yau za mu leƙa ne a cikin shahar Doso inda ofishin ministan da ke kula da ƙananan makarantu suke baiwa daraktocin makarantun boko wani horo na ƙara samun ƙwarewa a cikin ayyukan suna jagoranci. To, madalla yanzu kuwa ga labarun dala-dala. ‘Yan jarida da shugabannin kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu sun fitar da wata sanarwa a jiya, inda suka bayyana dakatar da dukkanin waɗansu shirye-shiryensu na tsawon ranar yau biyar ga wannan wata da muke ciki, domin nuna rashin jin daɗinsu a game da duka wani wato matsatsi da ake nuna musu a cikin ayyukansu. Shin wannan shin ko wannan yajin aikin ya samu karbuwa gungun Muhammad dantanin ya tuntuɓi Musa Aksar ɗaya daga cikin wato shugabannin gidajen jaridu na jaridan nan ta Evenement ga abin da yake shaida masa. les journaux qui sont indépendants. Akasarin jaridu masu zaman kansu sun karbi wannan kira. Gidajen talabijin da radio da aka fi saurare su ma sun karbi kiran. Jaridu masu fitowa akai-akai su ma haka. Wannan abin farin ciki ne ga duk waɗanda suka fitar da wannan sanarwa ta jiya. Waɗansu gidajen talabijin ba su amsa wannan kira ba. Farannan kafafe suna tare ne da gwamnati kuma abin bai babu mamaki. Wannan somin taɓe ne kokowar ta gaske za ta biyo baya. Kuma za mu yin ta tare da waɗanda suka ɗaura marar kokowar. Mu fido da waɗansu matakai domin ganin gwamnati ta girmama mu saboda mulkin shugaba Muhammadu Isufu ya dubi kafafen yada labarai da idon rahama. Wata motar fasinja kira Toyota Hiace wace ta fita daga Yamai ta nufi Talabiri a yau da safe ta jirkice kusa da wani gari da ake kira ta gabati Sali Kwara. A cewar majiyar tsaro fashewar tayar mota ce sanadin hatsarin inda mutane hudu suka rasa rayukansu goma sha uku suka jikata kuma cikin waɗanda suka wato mutu har da malam makarantun boko da ke cikin wannan motar. Wata tawaga a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida suna ci gaba da rangadi a yankin jihar Difa, inda bayan wani taron tattaunawa da suka yi a jiya, minista Bazum Muhammad tare da tawagarsa da ke dafa masa baya sun isa a ingingimi kabalewa da ingalewa, inda suka samu ganawa da iyalan 'yan matan nan su 39 da 'yan Boko Haram suka yi awon gaba da su to a ranar biyu ga watan wato kenan na shekarar bara ga abin da minista bazo muhammad wato yake shaida ma wakilin na difa lawan bukar Tawagar ta sadu ta kuma saurari al'umma ingigimi kamar yadda ta yi a Mahalartar wannan haduwa sun yi fatar ganin an dibe su da idon rahama ga dukkan bukatunsu bisa ga halin fannin kwanciyar hankali a cikin yankin da ta sha wahala dangance ta tashin hankalin da Boko Haram suka haddasa. Game da matakan ko ta kwana da aka girka an maganta a kansu a cikin amsar da ya bayar ministan ya ɗau alkawarin amfani da dukkan bukatun da al'ummar ta zayyana don ganin an kawo sassauci ga matakan ya kuma tambayi al'umma na su tashi tsaye domin kawo tasu gudunmuwa na girkin kwanciyar hankali a cikin yankin. Mu shaida muku cewar tawagar ministan ta yada zango a Kabalewa fitowa daga Ingigimi inda ta tattauna da al'umma Ingalewa inda ta isar da goyon bayan hukumomin koli na ƙasar nan tare da tabbatar musu da cewar gwamnati zai sanya duk hanyar da ta dace domin kubuto mutanen da aka gudu da su. Persona zan leve. Yanzu haka sati uku kenan da aka sace motar ɗaukar marasa lafiya ta ƙaramar hukumar sanam da ke cikin gunduma filinge, kuma har yanzu ba a samu ɗuriyar wannan mota ba, sai dai a cewar wani magabaci na yankin da isidio Kalangu ta tuntuɓe shi ta wayar tarho ya ce ana ci gaba da bincike a kan wannan lamari. Ƙawancen jam'iyyun siyasa masu adawa da gwamnati da ake kira fuwa suna ci gaba da ƙalubalantar dokar kasafin kuɗi ta shekara 2018, inda a shiya suka gudanar da wani zaman dirshi a filin nan da ake kira Plus Tumo da ke nan Yamai. Sai mu saurari uwar gidan bayar Maryama Gamace shugaban jam'iyyar nan ta Rasin haɗin kai mamba a wannan ƙawance ga abin da take shaidawa Michel Deji. Zaman girsi ne na a baiwa 'yan ƙasa da faɗin albarkacin bakin su domin su faɗi yadda rayuwarsu ke ciki dangance da matakan da ƙasarin kuɗi na shekara 2018 da aka soma zartarwa yake damuwar su Domin ya to kamar adiko ne na ɗamu da ƙarfin tsiya da ake son a tsunduma 'yan Nijar ciki. Al'umma wadda daman tana cikin wayo ni wayo kai na cikin kishirwa da baibayewar talauci ba aikin yi. Al'umma kuma da ke cikin yanayin rishin wani tabbas ga makomar gobe inda ba wani tsammani don haka bai kamata ba a kara ma wannan al'umma biyan wani lamfu wadda ke cikin wannan hali na talauci da fatara a wannan lokaci gwamnati ya yi tsayin gwamin jaki ga rage yawan kashe-kashe da ɗawainiyar ɗaukar yauninsa shi ya yasa muke ta gudanar da tsarurrukan nan mu nuna rashin amincewar mu. za mu ci gaba da haka sai an janye wannan doka kuma an janye sojawan nan na ƙasashen waje da suka zo suka mamaye mu na ƙasa Sai dai a yau da safe uwar gidan Bayar ta bayyana mana cewa kakakin wannan kawance itinikar alasan shugaban jam'iyyar nan ta a kalkasa da waɗansu mambobi na wannan kawance suna tsare a hannun jama'an tsaro. Birnin Yamai ta ƙumshi a ƙalla gidaje ko kuma ɗakuna ajiye littattafan karatu biyar, manufar waɗannan ɗakuna shine baiwa jama'ar damar tafiya a cibiyoyin domin bincike na samun ilimi a cikin waɗannan littattafan da aka jibge a cikin waɗannan ɗakuna domin sanin yadda jama'a suke halartar waɗannan cibiyoyi maryama kenda ta leƙa a wato cibiyoyi uku da ke nan birni mai ga kuma rahotonta A ɗakin karatun littattafai na cibiyar al'adu ta Umaru Ganda ba su wuce mutane takwas da ke sowa karatu ba a rana. An samar da wannan ɗakin ne a shekarar 1984 wanda ya farin jini mutane sun yi ta kwarara sosai. Sai dai tun wani lokaci lamarin ya sha baya. Mai kula da ɗakin karatun littattafan Hajiya Insa na ɗauke da ƙarin bayani. Masu zuwa karatun littattafanmu yana sauyawa tsakanin saba'in zuwa tamanin. Yawan bai zo daidai ba da zubin tsarin littattafanmu tsohin littattafai ne gare mu ba su gansar da masu zuwa karantawa yawancin littattafan duk sun karance su bale ma yanzu ga salula kwamfuta kuma gashi an wuce zamanin littattafan da ke gare mu sai dai lamarin ya sha bambam a cibiyar al'adu ta jan rush da ke nan yamai inda ɗakin ajiyar littattafai irin na jaridu ke karɓar mutane ɗari zuwa ɗari biyar da ke zowa karatu dangance da ranaku da kuma dalilai ɗakin ya kumshi littattafai dubu arba'in bidiyo dubu da kuma dvd dubu sannan akwai na'urori masu kwakwalwa da layin intanet da kyauta aliyu sani furera ita ce mataimakiyar mai kula da ɗakin. a cikin masu zuwa karatun littattafanmu an fi ganin ɗaliban makarantu da ɗaliban jami'a baya gare su ana ana samun malaman bincike na ilimi mai zurfi kanan akwai ma'aikatan bariki ɗaliban suna zuwa ne akan ayyukan bincike na darasinsu haka kuma ana samun 'yan ƙasashen waje masu zuwa A ma'aikatar binciken kimiyyar ɗan adam ta Irshima, mutane suna zuwa ne saboda dalilai na bincike. An gudanar da tsiro bisa kan ruwa a karo na biyu wanda aka suma ranar Asabar daga Namaro ya mai sayi inda aka kammala wannan gasar a jiya Lahadi a sayi. Ƙarin bayani tare da Haruna Mummuni wanda yake gaban wannan kwambala a hirarsa da Rokaya Abdurrahman. Na fi Namaro Eh, Mun soma ne da tazarar na Maro zuwa Yamai inda muka yada zangon hutawa a otal ɗin Karayi. Kanan muka tashi zuwa Sai. A jimilta dai kilomita Tamanin da biyar ne na tserere muka yi a cikin sa'o'i 24 kwale-kwalen da ya zo na farko ya samu tukuci butun-butun kwale na ma'anar tserenan ranar da kuma ambalar ta kuɗi mai kumshe da jika 350 na biyu ya samu jika 150 na uku ya samu jika 100 kana aka ba da tukunci na mafi yin annashuwa a cikin lamarin ga wanda ya zo na hudu dukan kwale na 'yan ƙasar Nijar ne suka ci gaba tout est Nigérien A yau da safe ne aka buɗe shagulan makon kimiyya da al'adu da wasannin motsa jiki a karo na biyu a jami'ar Maraɗi, musamman a tsangayar kimiyya da fasaha, inda maudu'in da suka ɗauka a wannan shekara shine juriya a kan canjin yanayi shin ko waɗanne irin gudunmawa ya kamata su kawo. Ga dai ƙarin bayani tare da Abdurrahman Ɗantanin wakilin ɗalibai na jami'ar Maraɗi a tsangayar wannan kimiyya da fasaha a hirarsa da Muhammad maxamed maman Euh, a yau sauyin yanayi ya dami duka hukumomi gaba daya ganin halin sauyin yanayi da ya samo asali daga kashe itatuwa da gurɓatar yanayi. Yana tattare da ababe mummuna kamar fari, cututtuka da sauransu. Muna son mu waye kanun ɗalibai dangane da wannan lamari domin kowa ya kawo nashi gudunmawa wajen yaƙi da sauyin yanayi. Tsangayar kimiyyar fasaha za ta iya kawo nata gudunmawa ta hanyar horar da ɗalibai a fannoni daban-daban. Akwai sassan biology, geology, fizik, shimi da kuma mathematics. A yau ma za mu dasa itace 400 a nan jami'ar Maradi. Akwai mahawarori da dama da za a gabatar a waɗannan kwanaki uku. Ya waje ba ɗalibai su gane muhimmancin wannan batu kuma hakan bai yi sai da wayar da kan ɗalibai sosai. Yanzu kuwa za mu leƙa a wasannin ƙwallon ƙafa tare da Sumana Amadu inda ya tattaro muna sakamakon wasannin da aka yi a ranaku na bakwai a ci gaba da kwamɓalar cin kofi na ƙasa a mataki na farko ga abin da dai yake cewa sai mu saurare shi. Zagayen rana ta bakwai sun gudana ne Asabar uku ga wata da ranar Lahadi hudu ga watan Fabrairu 2018. Antanta ta doso ta ci galaba gaban Olympic ta yame da ci biyu ba ko ɗaya. AS Nishila ta ci AS Duan ci daya mai ban haushi. Haka zalika AS Guard National ta gama da AS Post da ci daya mai ban haushi. Irana ta Arlit ta durkusar da GST ta tawa da ci biyu da daya. A Kokana ta ci nasara akan Espoir ta zan sandar da ci ɗaya da banza. An yi kunnan doki tsakanin US Gendarmerie da Jangwardo FC ta Maradi da kowane ne ya samu ci ɗaya. A wani fannin kuma kwambalar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen Afirka aji na biyar da ta soma ranar sha uku ga watan January dubu biyu da goma sha takwas jiya Lahadi hudu ga wata aka kammala ta a birnin Casablanca ƙasar Morocco. Lyon de l'Atlas ta ƙasar Morocco ta ci galaba aji na farko kenan inda ta fatattaka Eagle ta Najeriya Najeriya da ci hudu da banza. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. An mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. To yanzu za mu leƙa a rahotonmu na musamman ministan ilimi da ke kula da ƙananan makarantu ya ƙaddama da wani horo ga daraktocin makarantun boko na jihar Doso domin ƙara basu wani horo na ƙara ƙwarewa a fannin shagoranci. Daraktoci ɗari biyar ne dai abin ya shafa ciki ɗari da hudu na gunduma dogon dutse. Abdul wato Abdul Ibrahim shine yake kula da bayar da horon ya yi wa Aziz ɗan Yuma ƙarin bayani sai mu saurara. On a travers cette euh, formation, Ta hanyar wannan horo da ake badawa daga nesa muna saran aiki da rawar da ya kamata jagora ya taka domin ya kasance an sami tafiyar da aiki na gari. Wannan kuwa ta hanyar amfani da wasu littattafai da aka tanada domin shugabannin makarantu. Littattafai ne da suka kumshi tahiyar da aiki a hukumance da kuma dubarun bayar da ilimi. Horo ne da zai ɗauki tsawon watanni biyar ana gudanar da shi. An baiwa shugabanni daban-daban na makarantu littattafai. Kowanne ya samu littafi biyu. Ɗaya ya danganci tattali, ɗayan kuma dubarun bayar da ilimi. Shugabannin makarantun za su yi amfani da su. A kowane wata za a shirya karamar haduwa inda shugabannin makarantu za su ganawa da jama'ai da ke ba su shawarwari domin su tattauna kan abubuwan da littattafan suka kumsa. Haduwa biyar za a shiryawa yayin da za su mai da hankali yayin da za su mai da hankali sosai akan waɗannan littattafai. Idan shugabannin makarantun suna fuskantar matsaloli dangance da littattafan to dama ce ta magance su. Bayan haka za a auna fahimtar shugabannin makarantun akan littattafan. Abin da ake jira shine a samu sauyi share cikin makarantu ya kasance harkokin bayar da ilimi sun inganta daidai yadda ya kamaci jagora na gari ana buƙatar sha'anin bayar da ilimi da koyarwa ya bunƙasa kuma hakan bai yiwuwa sai idan akwai cikakken jagora euh, da wannan rahoton muka zo ƙarshen labaran a huta lafiya